demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ci gaba da duba kalubale da gwamnatin shugaba Buhari take fuskanta biyo bayan kalaman kakakinsa Malam Garba Shehu cewa 'yan takarda ba sa yi wa gwamnatin adalci. Masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin 20 ga watan nan jaridar Daily Trust ta Najeriya ta wallafa sanarwar da aka ce kakakin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ne ya ba da ita yana zargin 'yan takarda waɗanda ya ce suna sukar gwamnatin shugaba Buhari cewa ba ta taɓuka komi alhali tana gudanar da ayyuka masu yawa da suke taimaka ko za su taimaka rayuwar talaka. Daga nan ya lissafta ci gaba da gwamnatin ta samu ta fuskar rage farashin taki. matakai na samar da hasken lantarki daga karfin rana da kuma uwa uba ƙasa ta fara zama mai dogaro da kai wajen wadata al'ummarta da abinci to amma masu lura da lamuran yau da kullum suna zargin cewa wasu matsalolin gwamnatin ce da kanta ta jawo wa kanta saboda la'akari da cewa ba ta baiwa 'yan ƙasa bayanai kan alƙiblarta ga misali daga bakin malama Morin Kabrul lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja saboda tsadar rayuwa ba wai mun fito mu ce we are anti government bane ko muna adawa da gwamnati bane a'a mun fito ne mu nuna rashin jin daɗin mu da policies na gwamnati because tun da gwamnatin nan ta shiga May 29 2015 sau so, ɗaya kawai shugaban kasa ya adresin ɗinmu and that was on that May 29 duk sauran wani adres ɗin da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita in ya tafiya waje turai in aka interviewing din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home amma in yana Najeriya ba ma jin maganan shi ministocin shi ma ba ma jin maganan shi sau ɗaya kawai kuma ya yi media chat and this was in December 2015 tun lokacin nan kana da iyali in kana gida baka magana da matanka baka magana da yaranka baka magana da 'yan uwanka to ai mu muka fito muka yi zabe muka dangwala masa lokacin eh, election march 28 a saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da bamu ji daɗi ba za mu fito mu faɗa musu. Kan haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na jamar Bayero da ke Kano me yasa gwamnatin shugaba Buhari take da matsala wajen yi wa 'yan kasa bayani kan inda ta sa gaba ne? Da daɗewa mun yi bayanin cewar akwai gyara game da yadda uh, gwamnati take fitar da bayanan halin da take ciki. Mun daɗe da bayanin cewa akwai bukatar uh, wato talaka ko waɗanda ake mulka su zama na suna tafa tare da gwamnati ma'ana gwamnati tana tafiya tare da su wajen yi musu bayanin halin da take ciki da matakan da take ɗauka musamman abubuwa da za su shafi rayuwar ɗan adam kai tsaye irin harkar abinci da harkar abin hawa ma mm. a yayin da kace za ka taɓa harkar sufuri da harkar abinci to kasan za ta taɓa harkar mafiya yawan za ta taɓa rayuwar mafiya yawan 'yan ƙasa don haka kana buƙatar cikakkiyar wayar da kai da ilmantarwa da neman al'umma su jure haƙurin wato eh, wahalar da za ta zo saboda alherin da zai biyo baya mutane su fahimci haka shi kenan wannan bayanai sun yi sauki ba ta bayarwa menene damuwar ta yasa ba ta ba da waɗannan bayanan babban abin da za a zata shine um, ba su da ko wadatattun ma'aikata ko kwararrun ma'aikata ko duka biyun waɗanda suke da haƙƙin da za su dinka bibiyar halin da gwamnati take ciki a dukkan ɓangarorinta. suna sanar da al'umma ɗin. Wannan zargi ba yau aka wasu masana daga cikin sun gaya mana cewa lokacin da shugaba Buhari yake gwamnatin soja wannan matsala tana nan shi yasa ai. Wannan shi ya kawo mu matsala ta biyu ita ce ta cewar gwamnatin tana da jan kafa wajen ɗaukan matakan gyara. Wato in ma an musu uzurin cewar suna sauraron koke-koke da kuma Eh, haskawa da ake na cewa a gyara wasu abubuwa to kuma suna da jan kafa wajen ɗaukan matakin gyara wanda kuma watakila ma ba ruwansu ne da duk waɗannan ra'ayyukan da ake ta faɗa watakila abin da ya faru kenan a wancan eh, zubin da izo a matsayin shugaba na soja kuma abin da yake faruwa kenan yanzu cewa tun da su sun san me suke so su yi ko ma ne 'yan ƙasa za su ce ba ruwansu su dai sun san alheri suka nufa don haka shi zaki To wannan kuma nau'i ne na kuskure a shugabanci musamman na demokaradiyya. Mm. Wani mataki da gwamnati ta ɗauka ita ce matakin hana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasa ma'ana daga kan tudun ƙasa. Mm. Shin akwai bayanai da 'yan ƙasa suka samu daga gwamnati dangane da wannan mataki kuma kana ganin jama'a sun fahimce ta? To wannan matakin shi ma eh, wato idan aka dube shi da kyau alfani ne ga ƙasa da alheri domin ba daidai ba ne a mai da ƙasa wato wata bola na cewar duk ƙasar da ta gama amfani da motar ta ta kawo ta zube duk kuma ƙasar da ta yi sabbin motoci da take son ina masu kuɗi suke da ba abin da za su yi da shi su kwasa su zo su shigo da shi kuma musamman maganar biyan harajin nan akwai waɗanda suke kyautata zaton abin da ya hada majalisa da shugaban kastam saboda 'yan majalisar nan suna da suna shigowa da motoci gingima gingima masu tsada waɗanda ba sa so su biya wa haraji shi kuma ya ce sai sun biya musu haraji shi yasa suke ta wannan rigima hmm. to sai mutum ya mamakin me ya sa. irin waɗannan bayanan ba za a fito a yi su ba kuma in an ji ana yin su a gefe ne ba za a fito da su a faɗi matsayar gwamnati a kansu ba wannan dai shi ma zai daga tabbatar maka da cewar akwai karancin bayani ta yadda za a tafi tare da talaka a matakan da gwamnati take ɗauka. wani zargi da wannan gwamnati take fuskanta ita ce cewa kamar da ka faɗa da zuciya ita ce gwamnati ce da ba ta karɓan shawara mm. alama alama ko ya fito daga wasiƙar da aka tsegunta wa kafafen yada labarai da gwamna wadda yake na hannu wadda shugaban ƙasar ne ce masa ya takarar gwamna kuma shugaban mm. ƙasan ya fito ya ambaci Nasiru El Rufai a matsayin mutumin da ya shawo kansa ya ce masa ya sake yin takara mm. amma Nasiru El Rufai ya rubuta takarda cikin watan Nuwamba akwai wacce rubuta ta cikin watan Afrilu ita ce ta farko ta biyu ita ce mm. wadda aka rubuta ya rubuta cikin watan nuwamba amma kuma kusan duk abin da ya faɗa ba ka ganin wani abu me ke damun eh. gwamnatin shugaba buhari ne a sarari ike manyan abubuwan da suke damun gwamnatin shugaba buhari shine na ɗaya a cikin cikin gwamnatin akwai akwai rashin fahimtar juna da rashin haɗin kai ta yadda shugabanni suke gwada kansu da kansu wannan isoki wannan wannan isoki wannan kamar yadda aka gani a magana tantance shugaban efcc eh, e hmm. da kuma hukumar tsaro ta farin kaya hmm. haka kuma a sarari ita cewar ina daga cikin abin da ke damun gwamnatin shugaba buhari cewar wato ma'aikatan da suke rike da manyan madafin eko ane musu zargin ko dai yan dagaji ne ko kuma su ne waɗanda suke su ne yan takardar da garba shehu yake faɗa waɗanda suke so su rusa gwamnatin saboda matakan da ake ɗauka ba a tunanin abin da zai je izo ba a tunanin ya za a samar da sauki sannan kuma suna cin karo da juna kamar ba a cikin gwamnati ɗaya ake ba. Akwai masu ganin cewa kamar shugaban shugaba Buhari bayi da bai da tasiri kan gwamnatinsa. Ma'ana kowa mm. na, yin gaban kansa shi yasa al'amura ba su tafiya yadda su kamata. Mm, a fahimtar kuma yake faruwa ne? Akwai alamun babban abin da watakila ke janwo wannan shine yadda gwamnatin take cike da wato tsofaffin shugabanni na gwamnatin da ta gabata wato tun zuwan shugaba buhari bai buɗe gwamnatinsa ya jan waɗanda suka yi imani da aƙidarsa da tafiyarsa ya dasa a mukamin da suka dace ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasiru Adamu Elikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidai sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.